malam nasiru gaskiya ne za a yi ga hukunci laraba in allah ya sa muna da rai ko muna fatan insha allahu gaskiya za ta yi halinta za a tabbatar ma da mai girma malam bala ahmadu tanimu ashiru shugaban ƙasar najeriya gaskiya shi cewa shi ya ci zaɓe kuma in allah ya ba mu da haufi a aikin gama ya riga ya gama allah da ya ba da wannan nasara ga lokacin zaɓe shi zai ƙara tabbatar mana da ita a lokacin shara'i saboda haka ba ni da haufi ba ni da tantama ba ni shilafa ko ta sakan daya. cewa Allah yadda jami'a APC da Malam Bala Ahmad Tanimu Ashiru su za su yi nasara ga wannan shari'a kuma muna kare ma 'yan Najeriya godiya kuma da fatan Allah ya sa su dan kara hakuri. a kuma bi mu da addu'a ko a bi shugabanni da addu'a insha Allahu yanayin da ake ciki gwamnati tana sane kuma ana yin ayyuka da za su zama alkai alheri ga 'yan najeriya da najeriya ita kanta insha Allah